Yahaya So. Ladidi ta yi tagumi da hannuwanta biyu tamkar wacce aka yi wa aike da saƙon mutuwa. Sai dai kuma yadda Ladidi take ji a jikinta yanzu babu maraba da a ce mutuwa aka yi mata. Hawaye ne ke kwarara a idanunta kamar an buɗe famfo. Ta yi ƙarfin hali ta saka hannunta tana ƙoƙarin share hawayenta wanda ta tabbatar na soyayya ne, sai dai kuma soyayyar ta zama tsuntsuwa ta tashi daga kanta ta koma kan wata. Ladidi ta yi ajiyar zuciya sannan ta sa gefen zaninta ta goge fuskarta, sai dai idanuwanta sun yi jajawur kamar ta kwana biyu ba ta yi barci ba. Kasancewar da daddare ne sai hakan ya sa Ladidi ta ɗauki lokaci a ɗakinta tana tunani ba tare da wani ya zo ya same ta a wannan yanayi da take ciki ba. Tana zaune gefen gadonta ta ɗauki filo ta saka a jikinta ta rungume. Can cikin zuciyarta tana jin wani raɗaɗi da zugi suna mata sukuwar dawaki. Tuntuni take so ta kwanta ta yi bacci, amma hakan ya ci tura, sakamakon yadda abubuwan da ke zuciyarta suka addabe ta wannan dalilin ne ya hana ladidi ta iya yin bacci saboda ko ta kwanta ma ba ta yin barci sannu a hankali ladidi ta shiga tunowa da abubuwan da suka wakana da ita sakamakon soyayyarta da shamsu ladidi kyakkyawar budurwa ce yar kimanin shekaru sha bakwai wankan tarwaɗa ce doguwa mai karancin jiki tana da fararen idanu ma'abota haske da kuma yar madaidaiciyar hushiriya iyayen ladidi ba masu kuɗi ba ne amma suna da rufin asiri na rayuwa rayuwa. Ladidi ta kammala karatu na sakandare a makarantar 'yan mata ta Shekara a cikin birnin Kano. Malam Tanimu mai allurar dabbobi shine mahaifin Ladidi. Allurar dabbobi da siyar da magungunan dabbobi ita ce sana'ar Malam Tanimu kuma ita ce ta zamo rufin asirinsa. Matarsa ɗaya mai suna Karima ita ce mahaifiyar Ladidi. Ladidi tana da ƙanne biyu maza, Aliyu da Amadu waɗanda suke karatu a aji hudu a makarantar firamare. Shamsu matashi ne ɗan makaranta ko kuma mu ce ɗan boko, kuma saurayi ne ɗan gayu da kwalisa. Shamsu ya kasance saurayi mai saurin shiga ran 'yan mata, musamman saboda kasancewarsa ɗan gayu da iya kwalliya. Ko da yaushe ka ga Shamsu, za ka same shi tsabtsab da shi yana ƙamshin turare. Bai yarda ya zauna da dauɗa ba, don haka ne za ka ga ko da yaushe ba ka raba ɗakin Shamsu da samari abokansa. Ɗakin Shamsu ɗan madaidaici ne, amma a ciki aka ajiye 'yar madaidaiciya kuma faffaɗar katifa mai filo guda biyu. An zagaye ɗakin da labulaye masu kauri. Daga gefe kuma akwai 'yar ƙaramar talabijin inci goma sha hudu wadda aka ɗora ta a kan wani ɗan ƙaramin teburi sai kuma na'urar DVD da aka ɗora a kan TV ɗin. Haka kuma akwai hangar rataye kaya wacce ke saitin katifarsa. Akwai kuma babban hoton Shamsu wanda aka maƙala shi a jikin bango. Akwai fankar tsaye wacce ke ajiye ita ma a cikin ɗakin, sai kuma tana da ruwa don sha da kofuna guda biyu. Daga can gefe akwai fitilar kwai da darduman yin sallah da abin ɗora takalmi, sai kuma wata katuwar rediyo mai gidan kaset biyu da gidan faifen CD da manyan sifiku guda biyu waɗanda aka rarraba su, ɗaya aka ajiye ta bakin ƙofar ɗaki. daga bayan ƙyaure sai kuma ɗaya daga can kusa da TV. Babi na ɗaya haɗuwar Ladidi da Shamsu. Da yammaci, Shamsu ya yi wanka ya shirya, inda ya saka kayan ƙwallonsa domin tafiya filin da suke yin wasan bol don motsa jiki kamar yadda ya saba. Shamsu ya kulle ɗaki, ya fito ya shiga cikin gida, inda ya shaida wa babarsa, Hasiya, zai je filin ƙwallo. Ta yi masa a dawo lafiya. Shamsu yana matuƙar son wasan ƙwallon ƙafa, don kuwa babu wani wasan motsa jiki da Shamsu ya fi so da ƙauna irin wasan ƙwallo. Tun yana yaro ƙarami yake sha'awar wasan ƙwallo, don haka da ya girma sai son wasan ƙwallon ya zauna daram a cikin zuciyarsa. Wannan dalilin ne ya sa Shamsu ya shiga cikin kulob ɗin matasan unguwansu masu yin wasan ƙwallon ƙafa. Lokacin da Shamsu yake kan hanyarsa don zuwa filin wasan ƙwallon ƙafar da suke wasansu, Yana cikin tafiya sanye da kayan ƙwallonsa, sai ya hango Ladidi tana tahowa. Sa'ad da ya hango Ladidi tana tahowa, sai kawai ya ƙura mata idanu. Lokacin da suka yi dab da juna, sai Shamsu ya ga Ladidi irin matan da yake so ne, kamar ya wuce ya ƙyale Ladidi sai kuma ya ji ba zai iya yin hakan ba, don haka sai ya yi sauri ya dubi Ladidi yana ƙoƙarin ya yi mata magana. ‘Yan mata, ‘yan mata! Shamsu ya tsaye da ita. Ladidi ta tsaya, tare da juyowa don ta gama yi mata magana. Ko da Ladidi ta juyo, sai suka yi ido biyu da Shamsu yana mata murmushi irin na jan hankali. Shamsu ya yi sauri ya iso gare ta saboda ganin ta tsaya. Ko da ya iso, sai ya yi mata sallama, ta amsa tana kallonsa. Sannunka, in ji Ladidi. Yawwa Ya gari? Shamsu ya amsa da fara'a. Bayan sun gaisa, sai Shamsu ya gyara tsayuwa don son ya gabatar wa Ladidi da kansa. Kasancewar Shamsu ɗan boko ne kuma yana da hikima, sai ya yi amfani da hikimarsa don jan hankalin Ladidi. Duk da cewa ina sauri saboda isa fili, amma ina so ki bani ko da minti ɗaya ne zuwa biyu. Ina da wata muhimmiyar magana da za mu yi, in ji Shamsu. Yarda a zuciyarki ki kuma bani dama mu kasance abu ɗaya. Shamsu ya ƙura mata idanu. Ladidi ta numfasa tana mai kallon Shamsu da wata 'yar matashiyar fara'a a fuskarta. Suna na Ladidi kuma gidanmu yana can baya ta faɗa tare da nuna masa wani guri da hannunta. Kana shiga duk wanda ka tambaya gidan Malam Tanimu mai allurar dabbobi za a nuna maka. Shamsu ya gaɗa kai cikin alamar gamsuwa da kuma farin ciki. Hakan ya yi masa daɗi sosai kuma Ladidi ta burge shi don ya fahimci za ta yi sauƙin kai. Shamsu ya ce, Na gode Ladidi, sha Allahu zan zo, sai dai kuma ina ganin zai fi kyau da dacewa ki bani lokacin zuwa da kanki. Ban sani ba ko zan iya zuwa in same ki da bako mai muhimmanci. Ladidi ta yi murmushi, Kada ka damu Malam Shamsu, ka zo duk lokacin da kake da lokaci. Ni mace ce, ba na zaton za ka zo ba ka same ni ba, Shamsu ya ce, Kin waske kenan. ai ba wai cewa na yi kar in zo ban same ki ba, cewa na yi kada in zo in same ki da baƙo mai muhimmanci. Ladidi ta sake yin dariya sai ta ce, Damar kenan da na baka. Shamsu ya ce, In zo koyaushe, kamar yadda kika faɗi ɗin, Ladidi ta amsa masa, Babu matsala, ka zo, to na gode, sai kin ganni, Allah ya kawo ka lafiya, in ji Ladidi. Suka yi sallama, Shamsu ya wuce zuwa inda zai je yayin da ita ma Ladidi ta wuce nata wuri. Ko da Ladidi ta isa gida, zuciyarta na cike da tunanin Shamsu. Lokaci guda ta ji Shamsu ya shige ranta, ta ji tana son sa amma kuma tana tsoron ta amince da soyayyarsa da gaggawa. Don daga rabuwarsu zuwa ɗan wani lokaci, ta ji sai kai komo yake yi mata a cikin zuciya, ta yadda take jin Kamar ta koma ta nemo shi ta shaida masa waɗannan kalaman, Shamsu ina son ka, na kamu da begenka, ka ya yi shigar bazata a raina, ban taɓa son wani ɗa namiji ba irin ka. zo ka ji bugun zuciyata, zo ka ji yadda zuciyata ke harbawa a kan son ka. Ladidi tana wannan tunani ne lokacin da take riƙe da kofi da fura mai sanyi a ciki tana sha, kawai sai ta ji ƙafarta da sanyi. ko da ta duba sai ta ga kofin ne ya ɗan karkace furar ke zuba ta yi saurin dawowa hayyacinta gaba ɗaya sannan ta yi saurin jawo tsumma ta goge furar har tana yi wa kanta dariya wannan lamarin da ke neman mai da ita wawuya bayan rabuwar shamsu da ladidi sai shamsu ya kasance cikin tunaninta kyakkyawar fuskar ladidi murmushinta fararen haƙoranta da kuma tattausar muryarta su ne abubuwan da suke ta yi masa yawo a cikin hoton idanunsa. Ko da ya je filin sai ya tsinci kansa ya kasa ko ɗan tirenin ɗin da ake yi kafin a fara wasa, don haka sai ya yi laƙwas ya koma gefe ya yi shiru. Wannan dalilin ne ya sa wasu daga cikin abokansa suka fara tunanin ko ba shi da lafiya ne, sai dai ko kaɗan ba haka ba ne, shi ya san damuwarsa da kuma abin da yake damunsa. Ɗahiru abokinsa wanda suke unguwa ɗaya shi ne ya fi nuna damuwa ga yadda ya ga abokinsa Shamsu baya cikin kuzari da kuma alamar son yin wasan, don haka sai ya tambaye shi me yake damunsa, Shamsu ya ce masa babu komai, amma sam Ɗahiru ya ƙi yarda da cewar babu abin da yake damun nasa, da Shamsu ya ga dai Ɗahiru ya takura masa sai ya kwashe labarin haɗuwarsu da Ladidi ya shaida masa. Ko da Ɗahiru ya ji damuwarsa sai ya kwantar masa da hankali. To daga nan kuma sai Shamsu ya yunƙura ya tashi, sai kawai ya ji son Ladidi ya sake bijiro masa a zuciya. Amma sai ya samu ƙarin nishaɗi da walwala, maimakon tunanin Ladidin ya hana shi sakat. Bayan an yi wasa, kowa ya watse, Ɗahiru ya goyi Shamsu a bayan mashin ɗinsa suka wuce gida. Ko da suka isa gida, sai ya aje shi a ɗakinsa da yake akwai ƙofa ta waje kuma da banɗaki duk daga waje. sai ya buɗe ɗaki ya ɗauko kiɗin banɗaki ya buɗe ya shiga ya wanke jikinsa sannan ya fito ya shiga ɗakinsa don ya canza kaya yana cikin sauya kayan aka kira sallar magariba don haka ya yi sauri ya fito bayan ya sauya kayansa ya yi shirin yin alwala don tafiya masallaci yin sallar magariba tare da jama'a Duk da Shamsu ɗan ƙwalisa ne, amma baya wasa da ibada, musamman ma sallah, za ka ga ko me yake yi, da zarar lokacin sallah ya yi, zai bari ya tafi don ya gabatar da sallah. Bayan an gama sallar mangariba, Shamsu ya zo ya zauna a ɗaki, ko da zamansa sai kawai tunanin Ladidi ya ziyarce shi. Fuskarta da kuma murmushinta yana dawo masa cikin idanuwansa, lokaci guda sai ya ji sonta ya fi na baya. ya ji kamar ya tashi ya tafi gidansu don ya sake ganinta sai dai yana so ya daure don kada ta ga ya yi saurin kamuwa ta yi masa yawo da hankali duk da cewa yana da tabbacin ba za ta ƙi son shi ba 'yan mata da dama musamman a unguwarsu sun sha cewa suna son shi baya ba su fuska har wasu ke ganin ya cika girman kai a nan muka kawo ƙarshen wannan littafi na ɗaya domin jin yadda ta kaya haɗuwar Ladidi da Shamsu, ku biyo mu a cikin littafi na biyu. Wannan shiri tashar masoya Hausa 24 TV ta ɗauki nauyin kawo muku domin nishaɗantar da ku. Kada ku manta ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.